الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن احتلنا بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المناكب قال رحمه الله تعالى باب مناكب خالد ابن الوليد رضي الله عنه هل ينزو cikin darajojin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo manasib shine daraja na Khalid ibn al-Walid daga cikin Banu Makhzum shine Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi al-Qurashi a khalid ibn walid yana cikin wanda musuluncin su ya yayi jinkiri kamar yadda iskar amru ibn al-as ta gabata wanda sun musulunta ne kusan lokaci kusa da kusa kafin a yi fatu maka da kankanin lokaci khalid ibn walid ya yi fice da jarinta wanda har manzala sallallahu alaihi wa sallama ya masa lakabi da cewa saifun da ma'ana shi ne kwakwabin Allah قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة فأقول فلان فيقول نعم عبد الله هذا ويقول من هذا فأقول فلان فيقول بئس عبد الله هذا حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا فقلت هذا خالد بن الوليد فقال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله قال هذا حديث غريب ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة وهو عندي حديث مرسل وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه يناتشوا وترانا منا زوني تارد من الله صلى الله عليه وسلم سيمتاني سنة توجوا sai manzo Allah yana tambaya na yace wannan waye sai na ce wane ne sai ce to madalla da wannan in wani ya wuce kuma ya ce waye sai ya ce wane ne sai ya ce tir da wannan har sai da khalid ibn al-walid radiyallahu anhu ya zo wucewa sai ya ce wannan fa sai ya ce wannan khalid ibn al-walid ne sai ya ce madalla da khalid ibn al-walid takwabi daga cikin takubban Allah madaukakin sarki wannan yabo ne ga shi khalid ibn al-walid musamman saboda rawa da ya taka tun bayan musuluntansa tun daga fatu makka har zuwa wato fitalu ahli ridda mutanen da suka yi ridda suka bar musulunci bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Khalid cikin waɗanda suka yi nuna jarunta wajen yakan waɗannan mutane haka nan wajen bude kasashen Iraki da ƙasar Sham ma gaba ɗayanta cikin ƙanƙanin lokaci ya nuna jarunta kwarai da gaske a wannan wato lokuta har daga cikin abin da ake ba da labari na wani abin mamaki da ya yana cikin yaƙi na buɗe wato asalin ƙasar iraki wani yaƙi da aka yi wani gari da ake kiran shi Ubunda. cewa khalid ibn al-walid har ya tafi ya je ya yi aikin hajji ya dawo amma waɗanda suke cikin rundunar basan ya tafi ba sai da suka ga kan shi ba gashi tukunna suka san cewa har ya je ya dawo ana yakin ba a san ya tafi ba wannan yana nuna akwai kwarewa akwai kuma gogewa har yayi tafiyar ya dawo ana yakin ba a sani ba ba a san shugaban baya nan ba yanzu da an yi minti da minti ya ce shugaba ya kaza wannan baya cikin siyasa yana cikin siyasar yaƙi wani abin a koye shi an gane ko ba a san jagora yana nan ma ko baya nan ba wannan siyasa ce ta gudanarwa inda kila da an san ya tafi za a yi amfani da wannan damar wajen yin wasu abubuwa na rashin dacewa to amma ba a ma san ya tafi wannan tafiyar ba sai da suka ganshi ya kware kansa suka ga ba gashi suka ce lallai mutumin nan ba abin da zai sa ya aski in ba aikin hajji ko umara radiyallahu anhu wa arba kuma abin da Allah ya so yake faruwa duk da wannan jarumtar tasa burinsa shine ya mutu yana yana yaji amma sai Allah ya jarabe shi sai yayi shahada akan gadansa yana zaune akan gadansa ya rasu yayi ta kuka aka ce yaya yace ai shi bai taba tsammanin ba zai mutu a wajen yaki ba oh, wa ma sha'una illa an ya Allah haka ya mutu ne akan gadansa a garin him cikin kasar Syria a yau inda ake kira homs ya rasu a wannan gari din رضي الله عنه وأرضاه قال باب مناكب سعد بن معاذ رضي الله عنه باب درجة سعد بن معاذ wannan daga cikin mutanen madina sa'ad ibn mu'az wanda shine shugaban wato kabila ta al-khazraj sa'ad ibn mu'az ya rasu ne bayan yakin ahzab ko yakin khandaq da kankanin lokaci a shekara ta uku kenan ko ta biyar shekara ta biyar bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta biyu aka yi yakin Badar ta uku aka yi yakin Uhud sannan shekara ta biyar hudu zuwa biyar aka yi yakin Ahzab to a wannan yaki yayi shahada shi shine shugaban ƙabilan nan daga cikin ƙabilun mutanen madina da ake kiransu al'aus akwai al'ausu da hazrat shi shugaban kabilar wato asalin aus ne kuma yana da karancin shekaru ba shekarun shi ba masu yawa ba ne da lokacin da ya rasu yana da shekara 35 zuwa 40 yana cikin waɗanda suka yi mubaya a ga Manza Allah sallallahu alaihi wasallama na bai'atul ba. aka koma da shi Madina sannan ya musulunta a hannun Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu a musa ibn umair shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a yi hijira ya tura shi madina yana karantar da da su addini da haka yana bibiyan su gida gida yana karantar da su addini har ya zama ba a yi hijira ba sai da kusan kashi 80 cikin 100 na mutanen madina sun musulunta sa'ad ibn mu'ad yana ɗaya daga cikin fitattun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba da rayuwarsu da kuma dukiyarsu cikin ɗaukaka addinin Allah lokacin da ya musulunta ya samu wato ƙabila ta abdul ashhal su ne ƙabilarsa bayan ya musulunta sai ya same su yake ce musu to daga yau na haramta ma kaina magana da mazan ƙabilan nan da matarsu matukan ba su musulunta ba da haka kar wani ya ƙara mun magana in dai ba ku musulunta ba to wannan a take dukkaninsu su da matansu duka musulunta a hannun shi yasa ake cewa cikin mutanen da suke samu albarka a musulunci sa'ad jibin mu'az yana ci inda duk ƙabila a hannun shi suka musulunta ga wannan abin farin ciki ne ga mutum a ce gaba ɗaya ƙabila. yanzu a ce ƙasar hausa gaba ɗaya hannun mutum mutum da suka musulunta har wannan babban abu ne kabila kacokam ɗinta ta musulunta a hannunsa a lokacin da aka yi yakin wato ahzab akwai wanda daga cikin kafirai da ya harbe shi da kibiya a hannunsa sai ya masa rauni sai ya zama hannun yana ta zubar da jini har wani tsawon lokaci amma ɗauko shi ne ana tafiya da shi jinin ya yawaita to har ya zama ya rasu daga wannan rauni da ya samu jini ya yi ta zuba a jikinsa a lokacin da aka ɗauke shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙawanya ne ga garin bani kuraiza yahuda da ta saba alkawari to al'adar da take nan shine su mutanen madina kamar larabawa suna da abin da ake kira alhil shine wato kaman ba da mafaka da kariya kowace ƙabila sai ta ce ga abokiyarta a wata ƙabila gane ko kamar yanzu a ce ana zaune tsakanin hausawa da anaguta da jarawa zai a ce misali abokan zaman fulani zai a ce jarawa ne su su ne suke tare ko suke aurata yaya na yi da abin da ya shafe su ya shafe to kamar haka ana yi a jahiliya to su ƙabilar aus Ah, daga yahudawa suna da wannan haɗaka ne da su da banu ƙuraiza haka sun zama kamar yan uwa ne tare da su ba sa barin wani abin da zai cutar da su kowane ɓangare lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kewaye bani ƙuraiza tsawon kwana 25 zuwa 28 da suka ga wahala ta yi wahala ga yunwa ga rashin sakewa sai suka ce sun yarda duk abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a kansu sun yarda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to gaskiya ba wanda zai hukunci a kansu sai Sa'ad ibn Mu'adh shi kuma shine shugaban wannan kabilar da suke ma'ana jituwa da waɗannan Banu Qurayza da suka ji haka sai suka ce to ai tunda Sa'ad ne sun san cewa ba zai musu hukunci wanda yake na zalunci ba da haka an ɗauko shi cikin jini aka tafi da shi aka zaunar da shi da aka tambaye shi menene hukuncin da za ka ma banin ƙuraiza saboda saba alkawari da suka yi ya ce duk wanda ya kai shekaru na yaƙi shekara goma sha takwas in namiji ne a kashe shi matayensu kuma a kama su a matsayin bayi kuma a karɓi dukiyarsu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine abin da Allah ya hukunta tun kafin ka faɗa hukuncin Allah kenan a kansu to kaga ko da kana kaunar wani mutum in gaskiya ta zo to ka faɗe ta gaskiya shi bai duba cewa ga wata alaƙa da take tsakanin su da shi ba amma ya duba cewa ƙiyayyar da suka nuna ma annabin Allah da addinin Allah don haka ba hukuncin da ya dace da su sai wannan kuma hukuncin da ya musu ke da haka manzala sallallahu alaihi wasallam yasa aka kashe su waɗannan gaba ɗaya aka zartar da wannan hukuncin na Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu kuma falalolin shi suna nan da yawa kamar yadda za a ambata قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوب ثوب حرير فجعلوا يعجبون من دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وفي الباب عن أنس قال هذا حديث حسن صحيح wani hadisi na farko cewa an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta na wato wani yadi na alharir yadi ne wanda yake mai tsada kuma yana da santsi yana da kyalli kamar yanzu a ce an ba mutum kyautar shadda galila irin mai tsadan nan ko don haka aka kama manzala sallallahu alaihi wasallam wannan yadin kyauta sai mutane har suka yi ta mamakin can irin wannan yadin kowa sai sa hannun shi yana tabawa ma'ana abin yana ba shi sha'awa ma'ana yadi ne mai kima mai daraja sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna mamakin kyawun wannan abin ne da kimarsa ya ce to wallahi kyalle eh, shine hankaci kyalle wanda mutum yake sa zan share gumi ya ce kyallen sa'ad ibn mu'az a gidan aljanna ya fi wannan abin da kuke gani ana bara maka hada shi da wannan abin ba ƙwarar yana nuna falalar sa'ad kuma wannan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sa'ad dan aljanna ne tunda ya ce kyallen shi a gidan aljanna ina yana cikin gidan aljanna قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش الرحمن وفي الباب أن أسير بن قبير وأبي سعيد ورميثاء رضي الله عنهم wani hadisi na biyu hadisin jabir ne dan abdullahi radiyallahu anhuma na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fada lokacin da aka kawo jana'iza ma'ana ta Sa'ad ibn Mu'az an dauki gawar ne sai wasu daga cikin mutane suke cewa gawar tashi ma ko nauyi ba ta da ita ma'ana kamar sun karanta sa, suna ganin aishi ba wani bane ma'ana jana'izar ma ba ta da nauyi a matsayin shi na shugaba kamata a ce yana da nauyi da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ku sani al'arshin Allah sai da ya girgiza saboda rasuwar wannan bawan Allah abinda ake nufi da girgizan al'arshi wasu malamai suka ce shine wato al'arshin ya girgiza ne saboda farin cikin wannan shahada da shi sa'ad yayi da kuma yana begen ya iso ma domin al'arshin Allah ne yake saman wato aljannatul firdaus Allah sallallahu alaihi ce wa fawqaha arshur rahman haka al'arshin Allah ya girgiza ba wai saboda jimane ba saboda farin cikin sa'ad da zai zo wasu kuma suka ce abin nufi ne cewa waɗanda suke rike da al'arshin Allah ne kamar yadda Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniyatun min al-mala'ika su ne suka girgiza da haka yasa al'adun ma ya girgiza mana suna farin cikin wanda zai zo shine sa'ad ibn mu'az wanda za a ce al'arshin Allah ya girgiza saboda zuwan shaiba ba karaman mutum ba ne. kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yake ce musu kuna ganin cewa a jana'izar ba bata yi nauyi a hannunku ban mala'iku dubu sittin ne suka zo suka halarci jana'izar da haka su suke rike da gawar da haka ko kun dauka ba za ku ji nauyi ba ko kun dauka ba za ku ji wannan nauyin ba saboda mala'iku suna ta cincirun da wajen daukan gawar tashi to kaga wannan babban alkhairi kamar yadda kuma ya gabata ya rasu shekarar shi ba ta wuce 35 ba kaga wannan babban alkhairi kar a dauka dole sai mutum ya wasu shekaru masu yawa a duniya zai yi aikin alkhairi wani za ka kai shekaru kaɗan ya yi kuma ya bar alkhairi mai yawa a bayansa قال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته وذلك لحكمه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي, النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله cewa lokacin da aka ɗauki gawarsa mala'iku sai suna cewa ai munafukai a madina sai suna cewa ai jana'izan ma ba ta da nauyi saboda suna tuna hukuncin da ya ma banu ƙuraiza na cewa a kashe su wannan abin yana ɓata musu rai saboda su munafukai suna boye kafircinsu suna ganin ba a kyauta ma 'yan uwansu kafirai ba to da labarin ya zoma ma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa ai wato mala'iku ne suke dauke da wannan jana'iza ta shi sa'ad ibn mu'az to shi yasa ba za ku ji nauyin ta ba Ƙala. babu manaƙibi qais ibn sa'ad ibn ubada babin darajojin wannan sahabi da ake kiran shi qais ibn sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu qala حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير قال الأنصاري يعني مما يلي من أموره قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث الأنصاري wani hadisi ne sahi ah, na wannan sahabi wanda shine qais ibnu sa'ad ibnu ubada daga cikin mutanen madina akwai sa'ad ibnu mu'az wanda shine shugaban alaus wannan qais kuma ibnu sa'ad ibnu ubada sa'ad ibnu ubada shine shugaban al-khazraj ah, yace daga anas radiyallahu anhu yace ai kais ibnu sa'ad matsayinsa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya zo Madina shine wato kaman ADC wanda yake tsaya a bayan shugaba shine matsayin da yake a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo Madina tun da ya zo Madina shine mai kula da dukkan al'amuran da ya shafi tsaro na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wani abun mamaki a cikinsa shi sa wannan wato kai jarumi ne sosai ana cewa a fito na fito kawai na yaƙi da ake yi mutanen da ya fito na fito da su a yaƙi ya kashe su sun kai mutum ɗari wannan jarinta ne nasa sannan kuma yanzu ka ce kana ganin adc shugaban ƙasa ba babban mutum ba ne wa ake sa adc wanda shugaba ya aminta da shi ko domin matsayi ne wanda yake na karewa na tsaro na duk abin da ya shafi akwai sirri a cikinsa kuma ma'ana shi wannan wanda yake tare da shugaba yana iya sadaukar da rayuwarsa saboda shugaba to shi matsayin shi kenan tunda aka zo madina aka ba shi wannan matsayi to kaga wannan yana nuna matsayinsa da kuma wato darajarsa قال حدثنا muhammad ibnu yahya قال حدثنا muhammad. قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري نحوه ولم يذكر فيه قول الأنصاري قال رحمه الله باب مناكب جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما har yanzu dai cikin mutanen madina ya kawo falalar jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma jabir sunan shi jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram al'ansari daga cikin mutanen madina daga cikin kabilata ta wato khazraj wanda kabilu ne daga cikin kabilun madina manya-manya abdullahi ibn haram radiyallahu anhu shine baban shi ne farkon wanda ya shahada ranar yakin uhud shi abdullahi ibn haram wanda 'ya'yansa suka taru suka ce ba zai je yaji da ce sai yaji aka ina shiga shi ne farkon wanda ya yi shahada to ya rasu ya bar jabir radiyallahu anhu wato da 'yan uwansa mata jabir yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka cira Abu Hurairah Wani wasu ma suna cewa daga Abu Hurairah sai Jabir cikin yawan rawaito hadisai wasu kuma suna cewa sai aisha sai abdullahi ibn um-, umar sai jabir gane ko so jabir yana cikin waɗanda suka fi kowa rawaito sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal yana da wani hadisi guda ɗaya wanda dukkanin sahabbai ba su rawaito hadisin kamar yadda jabir ya rawaito shi ba ya keɓanta da wannan hadisi shine hadisin aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rawaito hadisin zai ce ma daga Jabir kuma hadisi ne mai tsayi da yawa sun rawaito amma Jabir shine yake da wato detail na aikin hajjin tun daga farkon shi har ƙarshe yasa ana cewa hadisu Jabir sunan shi kenan hadisun Jabir kuma Jabir radiyallahu anhu yayi tsawon rayuwa ya kai shekara 93 kafin ya rasu shine karshen wanda ya rasu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina radiyallahu anhu wa arda قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب براكب بغل ولا بالغول qala Haza hadithun hasanun sahih ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo min da kansa amma bai zo yana hawa alfadari ko kuma doki irin dokin wato turkawa ba mana ya zo da kafarsa ya zo har gida ya same mana yana ganin wannan daraja ne a wajensa a ce annabin Allah da kanshi bai ce ya zo ba shine da kanshi ya tashi ya zo har wajensa رضي الله عنه وأرضاه فوانا فللان نجابر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر ابن السري عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعيل خمسا وعشرين مرة قال هذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى قوله ليلة البعيل ما روي عن جابر من غير وجه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة يقول جابر ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة وكان جابر قد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أهد وترك بنات فكان جابر يؤولهن وينفق عليهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه بسبب ذلك قال هكذا روي في حديث في حديث عن جابر نحو هذا wannan hadisin jabir ne da kanshi yake cewa ai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mun istighfari ma'ana ya roƙan min Allah gafara daren da muka yi wani ciniki da shi na raƙumi so 25 yana neman min gafara a wajen Allah ba so ɗaya ba ba so biyu ba annabin Allah ya roƙan majabin gafara a wajen Allah to kaga wannan daraja ce babba yace so 25 daren da muka yi ciniki na raƙumi da shi abin da ake nufi da lailatul ba'ir wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya daga Makka zuwa Madina daga ma'a daga madina ya tafi wani yaki to jari raƙuminsa ya zama rakumi ne wanda yake gajiyayye bai da kaman eh, kuzari don har wani lokacin sai an jira shi yana zama shi ne ƙarshen mutane to ana cikin tafiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga raƙumin Jabir din nan ce, Jabir ya wannan raƙumin naka Sai ce wallahi ragumin nan gajiyayyen ragumi ne in ba ni ba ba mai iyawa da shi ce mazalla sallallahu alaihi wasallam ya dauki eh, tsumagiya haka sai ya daki ragumin sai ya zabura tun da ya zabura har cewa ake jabir ya sa mishi zabi ma'ana wannan gajiyar da komai sai ta tafi shikenan kuma sai zama ragumi lafiyayye har sauran rakuman ma suna suna mamaki ragumin jari wannan kuma albarka ne to manzala sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi haka sai ya ce ma ana dawowa a hanya sai ya ce to ka siyar min da rakumin nan mana majabir ya ce wallahi zan siyar ma amma da sharadi mun yi magana akan sharadi a kasuwanci ya ce sharadi shine na siyar ma amma ba zan baka yanzu ba sai na je na sauke kayana a madina zan kawo ma kenan kana iya fiyar ma da mutum motar ka kace amma fa sai na yi tafiya na dawo ta karba yayi wannan sharadi ne in gane ko ko ka fiyar mishi da gidanka ka ce na fiyar ma da gida amma sai karshen wata zan fita ba zai ce ban yarda ba sharadi ne na daidai to da ya fiyar masa aka tafi ya koma gida ya sauke kayan shi ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rakumi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kana tsammanin zan kwace ma raƙumin ka ne ce da kuɗin da raƙumin din na baka saboda tausaya ma jabir da yake mahaifin jabir ya rasu ya bar jabir da kannansa mata sun kai ko guda shida ko guda tara kuma da a wuyansa suke da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausasa ma jabir saboda wannan tsawainiya to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi raqumin kuma ya bashi kudin yace din na baka to shine yake cewa ah, wa kana jabir qad qutila abuhu abdullah ibn amr ibn haram yawm uhud an kashe mahaifinsa ranar yakin uhud wa taraka banat kuma ya bar yaya mata ga kuma bashi ma jabir har baban ya rasu yana biyan bashi shine shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tallafa masa da abin da zai biya na bashi don haka jabir shi yake kulawa da su yake daukan ɗawainiyar su manzala sallallahu alaihi wasallam a sabili da haka ya zamanto yana tausaya ma jabir saboda wannan shi yasa da jabir ya tashi yin aure manzala sallallahu alaihi wasallam ma bai ji labari ba jabir ya yi aure yace ya kai aure baka gaya mana ba yace to abubuwa ne manzala sallallahu alaihi wasallam sai a hankali ya ce to ya kai auren waka aura ya ce wallawa ta ba zaura na aura a za a yanzu ne zai a ce kai ka rasa duk da yan fada zai kani wata ba zaura ce ba zaura ya aura mazala ya ce da ka aure yarinya daidai da kai karama ya ce to ai ita wannan da na aura ina da kanne mata wanda ina aure daidai sa'arsu ba za su daidaitu ba kuma ma ba za ta iya kulawa da su ba ita kanta tana buƙatar a kula da ita da haka wannan na duba ne abin da ya fi dacewa da 'yan uwana ma'ana don ta kula da su ta tallafa musu da sauransu to kaga ba wai ana yin aure ko don biyan bukata ba ne an gane ko ko don wani dalili mutum yana duba abin da yake maslaha ne da amfani kaga shi ya duba maslahar 'yan uwansa sai ya ajiye maslahar shi kansa in shi a shi kansa ne sansa ne ai ba zai auri wacce take ta riga ta yi aure ba to amma saboda maslaha na yan uwansa sai yake ganin gare nemo wacce za ta iya kulawa da su da za ta ba su tarbiyya to irin wannan mabda din ma'ana irin wannan tarbiyya ita ce al'ummar mu tarasa yanzu ba wai kawai a magana aure ba komai da komai ya ga mutum saboda interest din shi shi kadai ko da kowa zai je ya wahala shi dai bai damu ba shi dai ya yi protecting nashi interest haka kana ajiye san zuciyarka saboda amfanin wasu mutane tunda kai naka kai ɗaya ne wancan kuma da yawa ba kakan duba maslahar da take ta al'umma ce sai kai ka haƙura akan abin da yake naka ne ko da a ce haƙƙin ka ne a ganin jabir ya ajiye abin da yake ga haƙƙinsa ne ya haka to amma dai sai ya haƙura saboda waccan maslahar. wa irin wannan abun ya gagara yanzu mutum shi kadai dan dai ya rasa wani abu to zai ce kowa ma ya rasa in dai shi zai rasa to kowa ma ya rasa wannan abu kowa ya rasa shi to dole sai mun ba kan mu tarbiya irin waɗannan abubuwa kala babu bi mus'ab ibn umair radiyallahu anhu a mus'ab ibn umair daga cikin mutanen makka waɗanda suka musulunta tun farko farko رضي الله عنه وأرضاه مصعب بن عمير ya taso a gida wanda yake gida na wadata a wannan lokacin da ya taso a garin makka kafin a ga yadi a jikin wani saurayi sai an gani a jikin musa bin umar ko takalmi ko turare saboda mahaifinsa ya bar masa dukiya da yawa da shi yana tare da mahaifiyarsa to amma kuma lokacin da ya zo ya musulunta sai aka katse masa wannan abubuwa na alkhairai saboda musuluncinsa kuma wannan bai sa ya janye daga musulunci ya koma ya ɗauki rayuwa rayuwa wacce take ta taƙaita duniya har ma ake siffantawa sai da ya koma jikin shi yana saba kamar yadda macijiya take saba saboda wahala wanda ya fito cikin irin wannan jin daɗi a zaɓa manzala sallallahu alaihi wasallam sukan ɗauki mus'ab ne a kafaɗinsu a cikin garin maka saboda kar ya taka kaza don ya bai taba da wahala ba da ya taka kaza sai kafafuwan shi zai raɗo-raɗo haka saboda bai saba da wahala ba haka suke ɗaukan shi to amma daga baya kuma shi ma yazo zo ya gogar da kansa dan haka jin dadi ba wai shine rayuwar dan adam ba haka ya bar wannan jin dadin da komai ya bar mahaifiyarsa ya yi hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi garin Madina yana karantar da su alqur'ani a garin Madina kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira bal shi ne wanda ya fara yin sallar juma'a lokacin da mutane suka yawaita a Madina musulmi sun yi yawa kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ya ce to mutane sun yawa ya kamata a dinga tara su ana musu sallah ya ka musu sallah kafin na su ta haka wasu ce shi ya fara sallar juma'a kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar juma'a wallahu ta'ala a'lam قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن, خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجله شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها وإن مصعب ابن أمير مات ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخرة قال هذا حديث حسن صحيح خباب ابن الأرد رضي الله عنه yana bada labari yake cewa mun yi hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi ba abin da yasa muka yi hijira sai neman yarda Allah sai ce waje Allah muna neman kawai Allah bamu lada ne kuma ladan mu ya karbu a wajen Allah mun samu wannan ladan na hijira yace duk da yake cikin mu akwai wanda ya mutu bai ci wannan ladan nashi ba ma'ana lada kamar na duniya domin akwai sun tafi kashi kashi akwai wanda suka yi hijira kuma suka mutu ba su samu komai ba dan lokacin ba a fara ma yaƙe yaƙe ba da aka tura su ba su da komai akwai waɗanda kuma sun yi hijira din har Allah ya tsawaita rayuwarsu musulunci ya fara bunƙasa har ana ɗan samun wani abu wanda yake na ganima ne ana iya rayuwa a kansa da haka wasu daga cikinsu har sun samu gidaje wasu sun yi aure amma kuma ba su faɗaɗa duniyarsu ba kamar irin su sai na umar da sauransu eh, sun samu ɗan duniya amma ba za ka ce wani abin girki ba akwai waɗanda kuma sun samu duniyar har da ƙari amma duk da yake sun samu duniyar da ƙari kuma ba su manta da 'yan uwansu sahabbai ba sukan kyautata musu daga cikin abin da suka samu shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun bar wani alkhairi wanda har yanzu ba iya samun irin shi ba shine na ruhi na yan uwantaka ba wani cikin su wanda ya manta da yan uwanta. in wani yana da shi yana tunawa da wancan to har yau ba a samu irin wannan abin ba a cikin muhajirun ne kawai da ansar aka samu wannan abu aka samu wannan muhajir ne ga dan uwansa ba da shi ya dauka ya bashi ko da shi zai rasa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da suna da tsananin bukata za su dauka su ba wannan su wannan wani abu ne da ake buga misali da shi ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga muhajirun din har al-ansar da haka sun kasance suna suna tallafan junansu suna karfafan junansu ba sa mantawa da wannan yan uwantaka din ta musulunci to ne yake ba da labari ya ce wallahi wasu mutum mutu ba abin da suka samu wasu mu kuma sun fara ganin sakamakon ladan tun a nan duniya har ma suna suna ribatuwa da shi sai ya kwatanta shi da kaman wasu har itatuwansu sun kai sun yi kwari suna suna ɗiban 'ya'yan mana yana nufin sun fara samun ladansu tun a duniya ya ce to wa inna mus'aban ibn umayr lalle shi Musa, ibn umayr mata wa lam yatruk illa thawban ya mutu bai da komai sai tufafin da ke jikinsa da yi shahada ranar yakin uhud ranar yakin uhud yana cikin farko wanda aka kashe su to Musa ya yi shahada ka duba fa gidan da ya fito turare shi ke riga kowa sa turare a maka sai an ji ƙanshin turare a jiya ke Musa a ina aka samu wannan turaren sai wani designer ne ya shigo daga sham to haka yake yanzu a zai sama idan ya fesa wani turare sai ka ji tun daga can kana jin ƙanshin sa ko in ya sa turare tun maka ba a jikin shi ake fara jin turaren saboda yana da wadata ya shi tana da kuɗi to amma haka ji ya bar wannan abubuwan saboda neman yarda Allah dan dai yana san Allah har jiki ya koma yana yin saba kamar yanda macijiya take ai ka me yake kawo wannan wahala wahala ne kawo masa wannan to amma su wannan ci ba shi bane damuwarsu da haka ko da za su wahala a duniya saboda lahira su kai daɗi su abin da suke so ba ka ji daɗi a duniya ka wahala a lahira ba wannan hasara ce ko a mutum ya wahala a duniya don ya ji daɗi a lahira shine abin da ake so ko kuma an san samu ne ka ji daɗi a duniya ka ji daɗi a lahira amma da wannan da wahala ba ko Allah yake haɗa mishi wani Allah zai haɗa mishi bisa biyu za ka gan shi a yalwace a wadace a cikin rayuwar duniya kuma ran tashi alkiyama ma yana cikin waɗanda suke Allah ya ɗaukaka zo zalika fasu zahi fihi man yasha amma mafi yawanci ana wahala ne a duniya dan a ji daɗi a lahira to ce mus'ab ya rasu bai da komai sai tufafi kuma lokacin da ya rasu din da ya shahada da aka zo za a binne shi tufafin bai iya isan jikin shi gaba ɗaya ba idan aka lullube kanshi da tufafin sai kafafuwan shi su fito idan aka jawo tufafin aka lullube kafar ana kokarin daidaita sai kan da mutu ba zai rufu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku rufa fuska kafafuwan kuma sai ku sa mishi wannan wato eh, ciyawa da ake kiranta doddoya ake wasu aka ce fassara da shi wata ciyawa doddoya tana dan wani a wajen mu da wani ne ko ana cewa kamshi ne ko kamshi ne ko su a wajen su kan shi ne ita ake fassarawa da shi gane ko takan fita wani lokacin wajen da yake da danshi danshi haka da kanta ba sai an shuka ba to sukan sukan sukan sa ta a gidajensu sukan sa ta kuma a makabarta kuma amfanin saka ta da ita da kafir da ake cewa a sama mutum kafir a wanke shi in ya rasu a mishi wankan jana'iza saboda suna kore abubuwa waɗanda suke na ƙwari ba sa kusantar wannan warin abu wannan shine hikima in gane ko shi yasa ake ce amma mutum wanka da wato asalin kaku a sa mishi kamfur a mishi wanka da shi saboda in wannan warin na kamfur yana tashi yana kore kwari ba za su zo su taba jikinsa ba to zai ce ku samo irke ku lullube kafafuwansa abin da yake nunawa har wannan sahabin ya bar duk abin da ya bari na jin daɗi na duniya don samun shahada kuma ya samu shahada don yana cikin farkon wanda suka yi shahada a yakin uku kuma an tuna istarsa shi ne mahaifiyarsa take ce masa in ma ya bar musulunci in ma kuma ta yi bakancan cewa ba za ta ƙara cin abinci ba ba za ta ƙara shan abin sha ba ba za ta yi wanka ba ba za ta yi tsifa ba har sai ta mutu ko ya bar musulunci to kai yanzu idan jatumarka ta zo ta gaya ma cewa karatun nan da kake zuwa ko dai ka daina zuwa ko dai ta daina karban abin hannunka ko kuma ta daina amsa ma yasuwa ta daina kaza ta daina kaza ta daina kaza ya ne za ka zaba zuwa makaranta aka zaba to abu ya ce mata ya ce lallai ke uwa ce kuma kina da haƙoƙi a kaina amma in abin da zan gaya miki ki yi haƙuri in ran da Allah ya miki guda dubu ɗaya ne duka a ce za su fito su dinga mutuwa ina ganin su dan na bar addinin nan ba zan bari ba kuma bai bari ba ne shine Musa mu Umair radiyallahu anhu shine malamin alqur'ani na mutanen Madina kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wani yana daga cikin falalolin shi mus'ab ibn umayr cewa yayi shahada قال حدثنا هناك قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل شفيق ابن سلمة عن خباب ابن الأرد نحوه قال رحمه الله تعالى باب مناكب البراء ابن مالك آه ونن فللونيا البراء ابن مالك رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله ابن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أكبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أكتم على الله لأبره منهم البراء بن مالك قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأنا حديث نمي إنجنشي a manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akan albarra'u ibnu malik wannan dan uwan anas ibnu malik su ɗaya su ɗaya da anas dan malik shi anas din ne ma ya rawaito hadisi akan dan uwansa yace manzala sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutane da yawa wanda zaka ga kansu da kura abinda ake nufi wato mutumin da ba ake ganin shi ba kowa ba daga kan shi curko-curko haka ma'ana baya ma samun kulawa da kansa bai tsimraini ma'ana ya ɗaure cikinsa da ɗamara guda biyu ma'ana tufafin nashi ma sai ya haɗa da ɗamara yake zama Ila ba maɓalli da haka sai ya ɗaure da wani abu ya yi ƙunzubu shi ne bai tsimraini yana ma'ana rayuwar tashi ba wata ne tsada ba ce haka so da yawa sai ka ga mutum kai baka san shi ba sai ka raina shi ko a masallaci ko a taro wani ma sai ya zo wani waje sai a kore shi wani sai ya zo wani waje sai a tashe shi a zaunar da wani ana ganin shi ba kowa bane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ira-iran waɗannan mutanen suna da yawa amma ba law aktama ala Allah la abara ira-iran sunan da za su yi rantsuwa da Allah to sai Allah ya kubutar da su abin nufi Allah bai tozarta irin su duk abin da suka faɗa sai Allah ya hukunta abin ya zama haka sai ya ce ah, minhum albarwa ibn malik daga cikin su akwai wannan mutumin albarwa dan malik kenan kaga ya nuna alkhairun sa kenan shi yasa ba a so ka ga mutum ka raina shi ko idan ka gan shi da wani irin tufafi ko ka gan shi a wani irin yanayi Allah shine kadai ya san bayinsa ba wanda ya san wani sai Allah ka iya ganin mutum ka dauke shi ba kowa ba kuma a wajen Allah wani abu wanda kuma kake ganin shi wani abin ne a wajen Allah ko bubbigen sauro bai kai ba shi ba komai bane a wajen Allah da shi da babu a wajen Allah duk ɗaya ne yanzu fir'auna duk da matsayin shi da dukiyar da ya tara da mulkinsa shi ne a wajen Allah halakacci tabbatsi ba da wani komai a wajen Allah ko su banu isra'ilan da yake wulakantar da su yake ganin wulakantattu ne maraunata ne su ne kuma a wajen Allah manya saboda haka kar ka ga mutum ka wulakanta shi musamman wani yana faruwa haka ganin farko wani in bai san inda wani ya fito ba to daidai masa wulakanci kenan sai in wani dalili ya kama ya ji an ce to ai wani daga waje ka zake sai kuma ka ga an zuwa na ta kama ka ai karka ma mutum wannan mu'amalar yadda dan adam ya zo ya same ka karka yi tunanin daga ina ya fito kai ka ɗauke shi mu'amalar da za ka masa mu'amala ce da za ka ma kowane ɗan adam ko da alaƙa ko babu ita sai dai ta iya yiwuwa akwai abubuwan da mutum zai zo da su ya zama ya samu fifiko a kan wani misali sai ka ga mutum makarancin Alƙur'ani, ne bai daidai wanda ba makarancin Alƙur'ani. a ga wannan darajar shi daban an gane ko amma haka kawai ka ga mutane dukansu ɗaya ko wani ka ga ya zo neman wata buƙata saboda Allah ya sa bukatar shi a hannunka sai ka wulakantar da shi kuma yana faruwa to wannan kuskure ne babba to da yawa za ka ga mutumin da ba a ɗauke shi komai ba sai ka ga kuma shi ne wani ɗin a wajen Allah maɗaukakin sarki to ya ce daga cikinsu akwai albarwa'u ibnu malik shi yana cikinsu wanda inda za su yi rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da su ma'ana ya ce wallahi abu kaza ba zai faru ba duk da yake bai san gaibi ba sai kuma abin ya zo kuma bai faru din ba kamar yadda ya faɗa ko ya ce wallahi abu kaza sai abu kaza ya yi kaza har Allah sai ya kubutar da shi da wannan rantsuwar da ya saboda wata alaka da take tsakanin shi da Allah da shi da kadai ya sani sai Allah to kaga wannan yana nuna falalan wannan sahabi din shine albara'u ibnu malik radiyallahu anhu arda azamu dakata anan zamu tashi akan manaqib abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ne wato sabit ibn abdullah ibn kayf shine abu musa al-ash'ari ya fi shahara da wato asalin lakabin sa al an fi sanin shi da abu musa amma abdullah ibn kayf ne radiyallahu anhu al-ash'ari سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك